لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم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 'yan uwa masu kallonmu masu sauraronmu a wannan gidan talabijin mai albarka alwisal muna yi mana sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa har ila yau da ikon allah tabaraka wa ta'ala mun sake saduwa a wannan shiri na alwala walbara idan mun tuna da kyau a darasinmu da ya gabata mun yi bayani akan cewa hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa madina ya ginu ne akan alwala walbara alwala li'alil madina walbara li'alil makkata jibantan mutanen madina musulmai daga cikinsu da kuma wato ainihin kiyayya da kyama ga mutanen makka wadda suka yi tir da wannan da'awa suka kuma ma wato ainihin yi ukuwa manya-manya akan da suka bi annabi muhammad sallallahu shi yasa shi alwala bara a da yaushe abu ne wanda yake tare da aƙida yana tare da kalma ta tauhidi abu ne wanda yake dole musulmi ya so yan uwansa musulmai ya so Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam sa'annan ya so mu'mini to yau insha za mu yi bayani a irin abin da aka samu na soyayya da ƙauna da kusanta da tausayi da taimako da yarda da aminta na mutanen madina zuwa ga annabi muhammad sallallahu da sahabbansa malamai suna cewa daga cikin abin da aka samu na wato rabo mai girma da kuma wato ainihin sakamako babba na hiran annabi muhammad sallallahu shine nasara wadda allah ta'ala ya yi alkawari ga wato ainihin annabi sallam a makka cewa in sun yi haƙuri nasara tana nan kusa allah ta baraka wata ala ya jarrabe su a makka allah ta ala ya ba su haƙuri ce su yi haƙuri nasara tana kusa wannan nasara ta samu da yin hijiran annabi muhammad sallallahu shi yasa allah ta'ala ke cewa am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladhina khalaw min qablikum masattun ba'sa wad-dharra waz-zulzilu hatta kula rasu da wal ladhina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi lokacin da suka ji jiki suka sha wahala sabai suka koka suka ce annabi muhammad sallam wai yaushe ne nasara allah ta'ala sai saukar da wannan aya kuna zato ne za ku shiga aljanna ba tare da mun jarraba ku ba mun tabbatar da imaninku ya inganta ya tsayu ya kahu ba Allah ta'ala ya jarrabe su da tsoro da wahalhalu da kisa da aka yi da yunwa duk an jarrabe su da shi amma Allah ta'ala a wannan ayan ya ba su haƙuri ya ce ku saurara nasaran Allah yana kurkusa to da aka yi hijira aka je garin madina aka tarbi sahabbai aka tarbi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aka zo aka yi zama aka yi wato ainihin aka samu daula to sai Allah ta'ala yake cewa wa'adallahu alladhina amanu minkum وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا وليمكنن لهم دينهم الذي تنا لهم وليبدلنهم بعد خوفهم امنا يعبدونني la shiriku na bisha wannan aya tana cikin sakamako na nasarar da aka yi alkawari tun baya allah ya yi alkawari wa masu imani a cikin sahabbai su sahabban nan da suka yi imani da shugabansu annabi muhammad can baya ayan da makaranta an masu alkawarin cewa nasara tana kusa ala inna nasrullahi qarib to ga qarib din shine da suka yi hijira sai Allah ta'ala ya ce wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi Allah zai sa ya maye ku maye gurbin su da mulki da ƙarfi da ƙarfi ku zanto ku kuna da ƙarfi kuna da hukuma kuna da jama'a kuna da kariya sannan addinin ku da Allah ya da shi Allah ta'ala zai tabbatar muku da shi kuma Allah ta'ala zai musanya muku ba da khaufin amana bayan tsoro da kuke da shi da aminci to amma ga sharadi ya buduna ni la yushriku na bi shai'a a bauta ma Allah kada a hada shi ko da wasu da wani to wannan shine abin da ya faru na cikin nasarorin wato ainihin hijira an samu wato ainihin daula an samu wato ainihin shari'a an samu wato ainihin karfi allah ta'ala ya ce wazkuru idh antum qalilun mustad'afuna fil ard khafuna in yatakhattafakum an-nasu awakum wa ayyadakum bi nasri wa razaqakum min at-tayyibati la'allakum tashkurun allah ta'ala ya ce ku tuna mana idh antum qalilun mustad'afuna fil ard kuna da rauni a bayan ƙasa a makka kenan amma yanzu Allah ya ɗaukaka ku duk a wannan falala ce ta hijiran da aka samu na zuwa madinatun rasulu sallallahu alaihi wasallam shi yasa a madina ta zamanto waje na musamman na samun cikakken tafiya da jagoranci cikakken wato ainihin karfi da haɗin kai da kuma bayyana addini ba tare da jin tsoron kuwa ba shi sa annabi sun abin ne so asawa a madina wato gina masallaci wannan masallaci annabawi wadda sallah a cikin yana daidai sallah dubu daya a wani wajen in ban da makka ya zanto waje ne tarihi ya zanto waje ne na haɗa sahabbai da tarbiyyantar da su son junansu domin kar a manta muna magana ne akan alwala walbara so da ki kaga yanzu son mutanen madina ya zama dole saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya so su da alkhairi annabi Muhammad sallallahu alaihi ya masu yabo na musamman a wannan masallaci da aka gina sai zaman to shine wajen haɗin kai wajen tarbiyya wajen karantarwa wajen tattaunawa wajen haɗewa wajen ƙara samun fahimtar juna duka ya tabbata a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar shi ya ɗauki makofa na wato ainihin garul arkam a makka wadda ake a ɓoye to da shi wannan yanzu a bayyane za a fito a kira sallah kowa ya ji annabi sassan zai fito ya shiga gaba sabai za su zo bayansa su yi sallah cikin abin da aka samu a madina wanda ke tabbatar da alwala walbara so na juna shine al'akha al'ukhuwa al'islamiyya wannan haɗin kan da aka samu ya kawo 'yan na musulunci a ƙarara wadda a yau cikin abin da ake da shi na matsalolin musulmai shine karancin wannan haɗin kai aluhuwa wadda manzo sallam ya haɗa sahabbai ya haɗa wani da wani a wannan lokacin malaman tarihi sun nuna cewa wato ainihin abai a daru anas bin malik ɗaya daga cikin manya-manyan mutanen madina a gidansa manzon Allah sallallahu ya dinga hada sahabbai sanda aka haɗa mutum 90 tarihi ya tabbatar da haka cewa sanda aka samu mutum 45 daga makka 45 daga madina kowanne ana hada shi da dan uwansa kowanne ana hada shi da dan ana tabbatar da yan musulunci a daidai wannan gaba ne aka haɗa abdurrahman bin auf da sa'ad bin abi rabi su zamanto yan juna abinda tarihi ya tabbatar abinda tarihi ya nuna na son yankuntaka har shi wato a shi sa'ad bin rabe da yake mai dukiya ne a madina yana da dukiya ya ce to wa ɗan uwansa abdurrahman bin auf wanda shi ma mai dukiya ne a makka amma ya bar komai saboda hijira ya ce to ina da dukiya wa kana aksaru ahal madina malan sa'ad bin rabi ya daga cikin da suke da dukiya a madina sai ya raba dukiyan gida biyu sai ya ba ma dan uwansa abdurrahman bin auf rabi ya ce zo ka ɗauki rabi sannan ya zo ya ce taho yana da mata biyu ya zaɓi wanda ke so zai sake ta sa'an nan ita wadda aka saka ta yi idda sa'an nan ya aure ta wannan irin yan kwantaka ba a taɓa samun sa ba a duniya sai a sahabar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda yana cikin alwala wal bara son juna saboda Allah kaga shi abdurrahman bin auf ba mutumin madina bane shi kuma sa'ad bin rabi ba mutumin makka bane ga mutanen makka sun koro abdurrahman bin auf saboda imani ga mutanen madina wanda ba mutanen sa bane sun karbe shi har sa'ad bin rabi yana raba dukiyansa yana raba matansa cewa ya zaɓa sai ce barakallahu laka fi malika wa baraka fi alika dulluni ala suk au arshiduni ala suk nuna min kasuwa na iya kasuwanci kaga yanzu da mu ne da yake wantakan baya da karfi ba imani mai karfi da ya ce ga dukiya araba sai ma ya kwashi wanda fi yawa ga mata ka zaɓa sai ma ya zaba da tafi kyau amma su da yake kowa na girmama kowa sai ga ai dukiya dukiyanka ne abin da ya haɗa mu imani ne bana bukatan dukiyarka Allah ta'ala ke bayarwa ni ma zai bani wa fis sama'i rizqukum wa ma duna. ai arzikin kowa yana sama kowa ya nema Allah ta'ala zai bashi saboda haka baya bukata mataka kuma karɓi kayanka zuwa na ba na zo ne dora maka nauyi ba amma mu yanzu sai ka samu da talaka ya dan samu dan wani kafa sai ka ga yana ta ƙareraye a'a matarsa na da ciki a'a ta haihu a'a ba a yi ragon suna ba a'a an je kaza a'a an je duk wasu ma abubuwan ma ba gaskiya ne ba to shi sa yan masu girma sahabbai sun nuna imani sa'annan sun nuna yan uwantaka na musulunci wannan yan uwantakan ya haihu ne bisa irin karfin imanin da Allah ta baraka wata ala ya basu saboda haka a gidan anas bin malik aka kulla wannan yanwantaka na mutum casa'in wanda na bada misali ɗaya daga ciki shine na abdurrahman bin auf da shi sa bin rabi wanda yake ya rike shi dan uwa ya kuma wato ainihin a wato girmama shi ya girmama wato abdurrahman bin auf amma bai karbi dukiyansa ba bai karbi matarsa ba amma allah da ikonsa sai gashi abdurrahman bin auf ya zo ya sake zamantuwa biliyoniya a madina saboda arziki yana ba mu wanda so har wata rana annabi muhammad sassana ya gan shi da alama na aure alaman cewa ya aure ko wani kunshi a hannunsa sai ce ya aka yi ce a ya riga ya aure ya ce nawa ka bayar ya faɗi satakin da ya bayar kenan ya riga ya zama ɗan gari har ma ya riga ya aure har ma ya riga ya zama to mai kuɗi kai abdurrahman bin auf ya kai ga yana cewa ko dutse ake takawa a hanya idan ya ɗaga ya cewa zai saya sai an yi rububan sayansa saboda allah ta'ala ya rubuta mashi arziki saka masu arziki su sani cewa ba dabarunsu ba ne ke ba su wannan arzikin masu mulki sani ba dabarunsu ba ne ke sa su zamanto masu mulki sa'annan talaka yadda ba wauta bane ta sa shi zamanto talaka komai allah ta'ala ya kaddara da mulki da dukiya da talauci da abin da za ka yi allah ta'ala ke kaddara shi قل اللهم mulki الملك wa الملك من تشاء وتنزع tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha bidikal khair innaka ala kulli shay'in qadir saboda duk wannan abun in mutum yana da imani bai damunsa bai kawo ƙiyayya bai kawo hasada bai kawo tashin hankali amma da zaran baka da imani sai ka samu ka cika da hasada ka cika da ƙiyayya ka cika da gaba ka cika da tone asiri ka ci gaba da bibiya abinda ba a sa ka ba abinda ba naka ba da sai ka ga duk mutum ya shiga yan uwa masu girma wannan yan na sahabbai ya kai ga annabi sallallahu ya ce su dinga gadan junansu musulmai a madina kafin allah ta'ala saukar da ayan nan na wa'ulul arhami ba'duhum aula bi ba'dhin fi kitabillah har gadan juna ana yi saboda yan uwantakan ta kai inda ta kai to lokacin da allah ta'ala ya saukar da wannan aya to sai kuma ya zamanto kamar gogewa na mutum ya gaji wani wadda yake ba jini suka hada ba ba auratayya suka hada ba ba kuma wato ainihin 'yan tashiyayi na bawa ba wannan su ne manya-manyan ba wadda ke kawo a samu gado tsakanin wane da wane ko wane da wance ko wance da wance uh, ah, wa'in abin su ke kawo sanadiyan a gado da gado duk shi ma ba ba ba sanadiyan na kai tsaye ba ana iya samun wani ya kare wani wanda ke ba mana bayani ne akan rabon gado anan ba amma ana nuna yan kwantakan musulmai ya kai ga ya kai ga wani zai gaji wani saboda yan kwantaka daga baya ne Allah ta'ala ya zo share wannan sannan cikin abin da aka samu tsakaninsu shine a madina duk wadda abin da ya jawo ne son juna haɗewa don kulewa da kasance abu guda farko dai mutanen makka da mutanen madina sai allah ya haɗa su innal na amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim walladhina awaw wa nasaru ula'ika ba'dhuhum awliya'u ba'dhin wallazina amanu walam yuhajiru ma lakum min wilayatihim min shai hatta yuhajiru wa in istansarukum fi din fa alaikum an illa ala qaumin bainakum wa bainahum mithaq wallahu bima ta'maluna basir wannan aya ta tabbatar da an samu cikakken yan wantaka tsakanin mutanen maka da mutanen madina sa'an nan alwala walbara ya tabbata zuhun auliya ba'd wanda suka yi imani suka yi hijira suka yi jihadi saboda Allah da dukiyoyinsu da ajihunsu da waɗanda suka taimaka da dukiyoyinsu da gidajensu da komansu sun ba mutanen maka Allah ta'ala ya ce wula'ika ba'dhum awliya ba'dhin kaga an tabbatar da yan kwantaka tsakanin almuhajir wal ansar sa'annan kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya sa annabi sallam ya sasanta tsakanin al'auz wal hazraj su ne mutanen madina a dunkule su ma da yaƙi da bala'i ne amma sai Allah ta'ala ya dunkule tsakanin su sai kuma dunkule su da mutanen maka sai zanto masu imani suna nan a dunkule ba irin yadda yanzu yadda aka fatattaka aka raba aka yi la'anta aka yi tsinuwa aka yi addu'o'i miyagu a kan juna aka yi ta tone-tonen asiri aka yi ta hasada aka yi ta ƙeya ba kamar haka ne ba su abu ne guda Allah ya haɗe su wa anna hadhi ummatukum ummatan wahida wannan al'umma al'umma ce guda an same ta a madina saboda alwala walbara shi sa Allah ta'ala ke cewa yana ba su umarni a cikin ali imran aya ta ɗari da uku zuwa ta ɗari da biyar wa tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi alaikum iz kuntum a'da fa'allafa baina qulubikum fa asbatum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa huffartin minan nar fa anqalakum minha kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun insha Allah za mu dakata akan wannan aya idan mun dawo bayan wato ainihin a hutun rabin lokaci za mu fassara wannan aya gwargwado sa'annan mu dora akan irin rayuwar mutanen madina wadda muke so mutanenmu a yau a yi koyi da shi sai kuma idan mun dawo za mu ɗora wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh